kimanin kwanaki biyar da fara dawo da filayen da gwamnatin jihar kaduna ta ce mallakin gwamnati ne amma wasu mutane suka gida gidajensu musamman ma dai a yankin zaria yanzu haka dai wasu daga cikin waɗanda suka yi asarar gidajensu biyo bayan wannan shiri suna ci gaba da kokawa da irin halin da suka tsinci kansu a ciki biyo bayan ruguje gidajen nasu wasu daga cikin waɗanda wannan rushe-rushe a makarantar alhudahudan zari ya shafa sun koka game da wannan shiri suna masu cewa a gaskiyar magana suna neman ɗauki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata billahi al-aliyyil azim. Gidajen mu ma guda biyu ne an kore mu ba ma inda za mu je mu ma ko ba nan nan garin bane mijin mu bazan fare ne. Shekarar mu 20 kenan da siyan gurin amma mun kai wata shekara goma sha shida da dawowa. duk inda mutum ya ji a ce yana da yaya ba za a ɗauke shi ba to mu dai yanzu mun dogara ga Allah da abin da Allah ya mana ne mai kyau sunana Yusuf Kali wannan al'amura lalle ya ya mun bakin ciki mun yi bakin ciki ga wannan al'amura kuma bakin cikin mu guda ne wanda ya faru da mu saboda wannan al'amura an yi shi an ba mu notice ne akan kwana 21 wani bai ma san inda zai koma ba wani abin da zai ci ma a gidan shi bai da shi ba mu tashi ba aka riske mu da muna cikin hada kayan mu sai ga jami'an tsaro da ma'aikatansu sun zo suna koran mu suna cewa mu tashi mu tashi mun zo mun fara doka kaya suke cewa ba wani wanda zai tsama ya ɗauki kayan fatima to ga gidan mu dai shine nan na farko to kuma an rusa duka kuma gidan nan gaskiya wajen daki 20 ne tunda muna da yawa mu mu uku ne mu 25 to gaskiya ba mu samu wurin zama ba yanzu ma 'ya'yan nawa na zo neman su ne suna nan masallaci suke kwana tunda mu ba 'yan nan bane 'yan kaciya ne da ma yaƙi ne ya koro muka da wana amma muna roƙo din Allah da annaba a taimaka mana a tausaya mana muna da yawa mun nemi haya ba mu samu saboda yaya sai dai fa duk da haka a kosu mazauna birnin zazzan da ke goyon bayan wannan shiri na gwamnatin jihar Kaduna ta hanyar karɓo filan da suka ce ai asali mallakin gwamnati ne ni mazaunin Zaria ne an sai da wajen nan amma duk takardar da za a gani ta marari ne domin Allah muna da ita takardar nan duk tamfarari ne kuma duk wanda ya wajen nan an bada shi ne domin Allah in dai gaskiya za a yi an bada ne domin a noma sunana salaka ke inda first place wanda suka zo suka zo suka gini a wurin nan gaskiya su ma sun san ba su kyauta ba ba yanda za a yi ka zo cikin filin makaranta ka zo ka siya gini kayan gwamnati ka zo ka siya to wai sai da maka a ce ga ginin ka ga hostel na makaranta ina ne aka taɓa yin haka to ko me gwamnatin jihar Kaduna ke cewa game da irin korafe-korafen da waɗannan masu gidaje ke yi Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna. Wannan aikin da ake yi gwamnati ba wai tana yin shi ba ne da la'akari da waye mutum daga ina ya fito menene jinsinsa ko addininsa ko wani abu mu dai abin da muke yi shine maido da filaye da kuma kadarorin jihar Kaduna ne ga gwamnati da kuma mutanen jihar Kaduna wadda wayansu mutane suka shiga hurumin gwamnati. Kamun gwamnati ɗau wannan matakin akwai kwamiti sai da gwamnati ta yi nazari. Akwai wayanda cikin sati ɗaya suka kwashe ya nasu ya nasu suka maidowa da gwamnati filayenta da kuma kadarorinta. ana dai sa ran wannan shiri da gwamnatin jihar kaduna ta ce na maido da filayen da mallakin gwamnati ne aka baiwa wasu mutane zai ci gaba a wannan makon ta hanyar bubbuge wasu gidajen da aka gina a wasu gurare musamman ma dai a nan kwaryar garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya